gashi Allah ya sake dawowa da da, da mukan karatu mu na muwatta Imam Malikin wanda muke gabatarwa a masallacin Masjidu Abdullah ibn Abbas Mabira Iddi Sokoto idan ba a manta ba muna karshe karshen kitabus sala muna cikin abin da ya danganci koko babi na rafkanwa babu ma ya fa'alu man sallama min raka'atayn sahiyan mun kare wannan babi za mu tashi babi na goma sha shidda a cikin wannan kitabi babu itimamin musalli ma zakara idza shakka fi salati babu musalli ma zakara ذكر shakka fi salate babu mai bada bayanin. mai sallah zai cika sallah ta yi idan ya yi shakku a cikin sallar ya yi shakku na cewa wani abu bai kammala ba yana sallah hankalinka ya ɗagu can kuma sai ya dawo sai ka rinka wasu wasi shin raka uku kai ko hudu to wannan sai ka cika sallarka ko kuma kila misali a ce kayi raka'a biyu ka sallama sai aka ce ai malam sallah bata cika ba saura biyu ko kayi raka'a uku sai aka ce ai saura ɗaya babu itimamil musalli ma zakara idza shakka fi salatihi حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شافعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترجيم للشيطان wannan hadisi hadisi na guda biyu gaba ta yi abu sa'id al khudri ya ruwaito shine wannan hadisi gaba ta biyu wani sahabi abdullahi ibn abbas ya ruwaito shine wancan hadisi wannan hadisi duk da dai muka gani zahiri sai mu ga ya samu yanke ɗa'i don cewa an kai daga yahaya daga malikin daga zaid ibn aslam duk alau daga ata ibn yasar shi ma lahi alau. sai dai ata ibn yasarin tabi'iyun ba sahabi bane sai yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yazo bil hadithil mu'an'an ko to wannan hadisi duk da zahiri ne nan munqati'un amma hadisi na muttasilun sahihun rawahu abu dawud rawahu muslim rawahu bukhari wa muslim hadisi na ingantacce daga abu sa'id al-khudri daga ata ibn yasarin daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu wannan mashhuri na daga abu sa'id al-khudri mun san wannan shasa ko nan dai imam malik ya kawo shi dai duk da ya kawo shi a siga ta irsali amma hadithun na muttasilin ila rasuli sallallahu alaihi wasallam to mu saurari hadisin qala yace annabi ya ce idza shakka ahadukum fi salati idan ɗayan ku yayi shakku a sallah tai falam ya dari kam sallah bai san rakawa nawa yayi ba a salatan am arba'a uku ya yi ko hudu falisalli raka'ata a kula idan ya yi shakku sai a ce mi a shakku ko a ce shakku ta juwizul amraini walaisa ahaduhuma akawa min al'akari ko abu biyu na suka zo ma kuma babu wanda ya wani karhi sai a ce shakku idan wani ya yi wani karhi shi mai karhin sai a ce zannu ko ehe shi wanda ya kari sai a ce mai zannu to tajwizul amraini lakin ahaduhuma aqwa min al-akhari kila an fahimta idan zan kana da wanda kashi sai a ce zannu to na idan babu tajwizul amraini walaysa akula laysa ahaduhuma aqwa min al-akhari babu wanda ya wani uku na a'a Huduna? a'a ba wata alama da kaka gano uku na ko ka gano hudu ka diba ka yi kirdado ka diba agogo ka yi gesin amma har yanzu zuciyarka bata natsu ba kan ɗaya daga cikin uku ko hudu to shi a shakku to in haka na akwai wata kalima wadda bukhari ya kawo ta da muslim a ruwaya sunan babu ta sai ya ce fal ya ɗarifi shakka ya yi jihuwa da shakkun ka hitab ɗihin ka yi jihuwa da shakkun fal tsalle raka'atan shi kawai shi karo wata raka shi aji komi ko ba haka ba shiga wata raka kenan falyabni alal yaqin kenan tunda lalle in yace uku yayi ko hudu to hudu kan aka aka tambaba amma tunda ya ce uku ko hudu to ashe hudu akwai yaqini dai in ya dauki ukun to koda ukun na kaga dai ukun na sannan inda hudun nan ma amma ya dauki ukun dai ukun dai akwai ta ko ba haka ba sabani in ya dauki hudu in ya dauki hudu in hudu ta hudu ta to in uku ta fa Ka na an samu matsala ba sai ba kuma gane wannan abin nan yawwa to malam yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace yusalli raka'atan shi ka wata raka wal yasjud ni sai yayi sajada in ya gama sallah ta yayi sajada sajada biyu wa huwa jalisun yana zaune ma'ana sujudu sahawi qabla taslimi kamun ya sallama kila gane kamun ya sallama kana yace ah to an ce kawai ɗaya shi ɗauki uku kenan ko don haka an ka ce ce an ka ɗaya kawo ta a, kana shakku ba ka yi rinjaye ba ba ka yi tarjihi ba shin uku na ko kan rasa sai an ka ce kawai ɗauki uku kawo ta hudu ko ba haka ba in ka kawo sai ka yi a sajada ah, to yana yiwa an ce ka ɗauki ko yana yiwa hudu ta fa an ce ka ɗauki uku to in hudu ta ɗazu ka ɗauki uku na yanzu ga da ka ƙaro ta biyar ta ko malam ya ce fa in kanatin raka'atul lati salla khamisatan kaddara raka'an nan da ya sallata wannan tabiyatta ɗin, kaddara ce shi da ya ce ku ko hudu ashe lalle hudun na amma ya ɗauki uku to yanzu ashe wanda ya tabiyatta ko malam ya ce shafa'a ha bi da sajadataini kuma manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu sallasallan ya yace shafa'a ha bi hataini sajadataini Waɗanga sajada biyu da ya yi ya mai da sallah ta shafa'i kenan ta zan shafa'i kila an gane don da jin hudu ko uku to ka san mai raka'a hudu ta ko eh to da ya kawo ta to da bai bai bai sujudu sahawi ba da kaga wuturi ya tashi da shi ko to don kai zan wuturi to kaga ta zama mai shafa'i shafa'a ha bi hataini sajadataini wa in kanat rabi'atan in ko da ma uku yayi kuma an ka ce dan uku din wanda ya tashi ya karo ta hudu ta daidai yake to mi akin sajada yace to in haka na to fassajadatani targhimun lishaytani sujudan nan biyu ta zan kunya ta shaytan don dama unhwanin sujudu sahai guda uku na ɗaya daga cikin biyu in ma li jabri salati sallaka ta samu gibi ka cika ka gyara wa in ma targhimun lishaytani wa in ma imtisalun li amrillahi dama waɗanda uku na in ma jabru salati wa in ma tarhimul lishaytani wa in ma imtisalu bi amrillahi kila fahimta to ɗayan biyu da duk kai dole a samu ɗayan ɗaya uku din nan wannan hadisi sun ce shi a gaba ta ɗaya shi suka ce ma as-sujudu bila rujhan ashakku bila rujuhan sannan ashakku akwai ma'ar rujuhan kila barin sake fayyacewa da Allah mu gane don mu kawo mu cin hadisin sai ya fayyace muna ka zo kana sallah ɗauki sallah mai raka'a hudu a zahar ko la'asar ko isha'i kana nan kana cikin yi sai ɗan wani abu ya ma fishil sai ka ahmo ga sallar ka sai ka kama tunani shin to raka uku ni ko hudu sai mu tambaye ka misali sai a ce kana da dan jin rinjayen wayan daga cikin uku din din cikin budanga kana da rinjayen uku ko hudun in kace baka da rinjayen ko guda to sai a ce dauki kadan ɗauki uku kila mun fahimci wannan in ka ɗauki uku sai ka tashi kawo raka'a ta ɗaya afuwar raka'a ɗaya in ka kawo ka zauna ka yi tahiya ka sallame ka yi ƙabliya ka yi ƙabliya kila an jiya to amma in ka ce uku ni ko hudu sai mun ka ce to mi ka ka zato ko kai cikin rayuka kai kaɗai kana zaton kai ina jin kazana kaddara sai ka ce kai ina jin hudu ni don saboda adatan ina sallah raka'a hudu minti hudu to ga har yanzu na ina ganin minti bai yanzu hudu daidai ni kabbarta sallar ga ga mai dibin agogo misali ba hudu hudu ne karbata sallar ga yanzu hudu da minti biyar ko ba haka ba ka san shi yasa wasu malamai sun ce ba aje agogo ga alƙibla ko saboda tashwishi dibi dibin dibi dibi ne akai ko ba haka ba to sai ce hudu ni ni kabbarta yanzu hudu da minti biyar ban ko saba sallah raka'a hudu minti biyar ba raka'a hudu minti hudu ni saba tabbas ta cika ko ba haka ba to in yaji haka ko kuma ya ce a'a kuɗi ni kabbata sallar ga yanzu ko hudu da minti biyu da rabi ko hudu da minti uku anya cikin minti uku ina raka a hudu kai ina jin dai uku gara to muddin yana da ɗan rujahani ko ba haka ba to shi ɗauki duk abin da yaka jin lallai shi na in yana jin hudun na hudun na kawai shi ke ya zanna ya tahiya ya sallame in yana jin ukun na to ya ɗauki ukun na ya tashi ya kawo raka'a ta cika tun waye to na adda bambanci in wannan na yaran ja yadda ɗaya da kai ne to in ya gama ba diya ya kai kila an fahimta shi abdullahi hadisin abdullahi bin mas'udin in ko bai ja da koyi bai kasa ganewa to zaben mai an kai to za a zaben mai kasa ya kiro shine uku to in an ka zaben mai inda an ka zaben mai an ka mai sai ga uku to qabliya ake yi ban sani ba ko mun gane sai sun ka ce ashakku bila rujuhani sajada qabla salami wa shakku ma'ar rujuhani sajada ba'da salami kila mun gane wannan yawwa to wannan shine amma wannan riwayat Abdullahi riwayat Abu Sa'id al-Khudri abu na gaba وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول idza shakka ahadukum fi salatihi falyatawakha falyatawakha haka ne falyatawakha alladhi yadhunnu annahu nasiya min salatihi falyusallihi thumma yasjud sajadatai as-sahwi wannan fatwa Abdullah ibn Umar kuma ta da wancan hadisi na sama idza shakka ahadukum idan ɗayan ku yayi kwanto fi salati a cikin sallarsa falyatawakha shi kirdado allazi zunnu abin da yake zaton shi na shi kokari shi gano abin da yake zaton shi na ta hanyar wasu alamu na cewa allazi zunnu annahu nasiyahu min salati abin da yake zammanin shi yammanta cikin sallah falyusalli sai ya kawo shi idan ya kawo shi summal yasjud sannan ya sujuda sujud sajada tayi as-sahwi sajada biyu na sahau kila an fahimci wannan wa huwa jalisun yana zaune wannan ta, in dai kana iya kirdado ka gano ikirdado ka gano duk wadda kai kirdado uku ko hudu ka gano daukatta iwada ka gano in uku na ci ta hudu in hudun na ta isa haka nan sallame ibadiya an gane wannan wa haddathani an malikin an afif ibn amr as-sahmi an ata ibn yasarin أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس أمس دي وچان حديث أبو سعيد الخدري وانا حديثي حديثنا حسن تهني السند ناشي dun bai kai karhin ya zan sahihi ba daga malik daga afif ibn amrin as-sahmi maqbulun maqbulun ya an kace maqbulun wato shi a ce dai yayi fatin ko ba haka ba yauwa babu yabo babu fallasa dan gidan ikodi ko ba haka ba maqbulun kenan eh maqbul dama haka ibn hajarin ya ambata su yace idan yace mutum maqbulun to fa hadithuhu layyinun illa in tubi'a sai yana da mutaba idan bai da mutaba hadisin sa taushi gare da'ifi na amma wannan maganar da yayi in akwai ta a wani hadisi to hadisin ya gyaru ya zama hasanu ko ba haka ba ehin daga Afif ibnu Amr as-Sahmi min as-sadisa cikin tabaqatu as-sadisa kusa kusa yake ga Imam Malik kuma gashi nan mun gani malami imam malik na ana fa ibn yasar daga fa ibn yasar wannan ne sai yake da imam malik din yana cikin dabaqatu salisa dabaqatu insha Allah za mu yi ta dabaqatu salisa a yasar kamu manta dan uwan sulaiman ibn yasarin na da da'u da sulaiman ibn yasarin su biyu din maula ne dukansu ko su maula ne ga maimunata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam kila an fahimta mhm. annahu qala shi ya dawo yace sa'altu abdullahi ibn amr ibn al-as na tambayi babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin abadila shi abdullahi ibn amr ibn al-as na tambayi wa ka'ab al-ahbari sannan na tambayi babban tabi'i din nan ka'ab al-ahbari shi ka'ab al-ahbari tabi'ina duk da dai zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan raye kuma babba balili amma sai dai sai dai kash zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam bai musulunta ba sanin manzo sallah yana hamshaki ko kuma gawurtaccen malami a cikin yahudanci malamin yahudu na kware da gaske ka'abul ahbari bai samu kuma yan musulunta ba sai da manzo sallah sallah ya rasu zamani, umar bin khattab yan musulunta to dake alhamdulillah kun san malami na yayi karatu can sosai kaga in ya shigo musulunci abin zai sauki kwarai wajen karatu ran da ya mamaya guda sai ya kwashe abin ka gane da dama in ka karanto ko ba haka ba to ka'abul ahbari nam an ba sahabi bane yace to duk waɗanga mutane biyu da sahabin annabi abdullahi bin amr bin al da wannan tabi'i ka abul habari na tambayi su an allazi yashukku fi salatihi game da mutumin da in yana sallah sai ya rinka shakku wani irin shakku fala ya dari kam sallah salat a salatan am arba'a bai san nawa yayi ba uku ko hudu fakilahu ma qala kowannen su ya ce da shi abdullahi ibn amr bin al sahabi da kabul ahbari kowannen su sai da ya ce min ga amsa guda sun ban suka ce li yusalli raka'atan ukhra in dai har bai gano ba bai tantance ba bai rinja da kauli guda ba kawai shi doki uku yayi ya tashi ka wata raka in ya ka wata raka thumma yasjud sajadatayn sai guda biyu wa huwa jalisun yana zaune ina jin fatawa ta da hadisin farko masha Allah وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي Abdullahi ibn Umar ya kasance idan an ka tambaye game da kamance wani abu cikin sallar ka baka gano shin wai kai shi ko baka yi ba yace shi kirda don abin nan da ya kazato ya mance na sallah ce sai ya zo da shi kila an gane ehe shi da mai aka da rika cewa wa shakku fil nuqsani ka tahaqquqihi kila jin kun gane kai shakku cewa kana jin ka rage kana jin ba kai wani abu ba kamar ka bar shi na taho da shi kila gane wa shakku fil nuqsani ka tahaqquqihi ehin idza su'ila anan nisyan fi salati qala liyatawakha ahadukum alladhi yadhunnu annahu nasiya min salatihi falyusalli ina jin abin ya hita. babu man kama ba'da al-itimami aw fi rak'atayn wanda ya tashi daga bayan sallah ta cika cicicip in raka hudu na ya raka hudu in uku na magriba ya uku din in subahin ta biyu ya cika biyun ɗin sai ya miki akan mantuwa aw fi rak'atayn ko ku yammance ga raka'a biyu sai da ya raka a biyu madadin ya zauna sai ya miki an gane bambancin wancan ba'adal itimami ta cika shi ko wannan ya tashi bai zauna ba ran da ya raka ta yi madadin ya zanna ya ta siya sai ya miki to mi an magana ga hadisi حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة ببان صحابي دايدا daga cikin hadisan na dama mun ci malaman a sahabbai da sun karanto hadisin sujudu sahwi ko muna da Abdurrahman ibn aufin afwan aw na harkon su muna da Abu Huraira sannan muna da Abu Sa'id al khuduri sannan muna da abdullahi ibn Mas'ud sannan muna da abdullahi ibn Buhaina gashi nan ko na muriki an abdullahi ibn Buhaina annahu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين صلى لنا نو بيد شيء salla rasulullahi amma salla lana akwai ta don haka ruwaya bukhari take lalle haka ruwaya bukhari take amma ni dai nau bai da lana salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini manzo sallallahu alaihi wasallam yayi muna salla wadda adda raka'a hudu da ya raka'a biyu sun makama falam yajlis an gane da ya raka'a biyu da inda yace sallallahu alaihi wasallam raka'atun ba ya gama sallar ba da ya raka'a biyu sun makama falam yajlis madadin ya zauna ya attahiya ya ya miƙe ko sai ya daga can sai ya miƙe to dan ya miƙe fa kaman nasu ma'ahu kaga dole ai ko tunda manzon Allah ne tunda ba san abin da ka faruwa ba saboda haka sai sun ka miƙe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salata da manzon sallallahu ya gama sallatai wa nazarna taslimahu mun kai jiran ya ce assalamu alaikum ashe ya gano ana ciki sai ya gano cewa ashe bai zama tsakiya ba muna jiran mu ji ya ce assalamu alaikum sai bai ce ba kabbara sai muka ji ya ce Allahu akbar ya yi kabbara kenan summa sajada sajada taini wa huwa jalisun qabla taslimi sannan ya shira guda biyu yana zaune kamun ya sallame summa sallama kabli yayi ko daga nan imamu mali ya ce ashe in an rage kabli akai ko ba haka ba me ya rage nan ai tahiya ya bari da zaman tahiya ko ba haka ba hin eh, ya ce shi yasa ce in an yi ragi kabli in an yi kari ba'di to kun ji kabli wa haddathani an malikin an ya hayabni sa'idin an abdurrahman ibn al-hurmuzi nan dai malaika suna ne shine al-a'raju duk inda kun ga al-a'raju al-a'raju shine yau malaya ambaci suna ne an abdurrahman ibn hurmuzi an abdullahi ibn buhaina shi sahabi na dazu annahu qala sallalana to kaje inda ya kawo ta salla lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra yace wata rana mun sallallahu alaihi ya ba mu sallah az-zuhr fa qama fitnatayn yayi raka'a biyu sai miƙe walam yajlis fihi ma bai samu ya zauna ba falamma qada salatahu da ya kare sallatai sajada sajada taini thumma sallama ba'da zalika sai sajada guda biyu sannan ya sallame kabli kenan yayi ko qala malikun yanzu sai fatawa imam malik yace fi man saha fi salati ga duk wanda ya rafkanawa ga sallah fa ba ba'da itimamihi al-arba bayan ya cika a hudu sai ya miki ko ba haka ba kila yayi ina yiwa malam malam bai da hadisi na wannan tunda can ba da cewa babu man kama ba'da al-itimami aw fi rak'atayn wanda ya tashi mina rak'atayn sai ka mana hadisin na Abdullahi bin Buhaina har biyu ko ba haka ba to sai bai kama mana hadisin man kama ba'da al-itimami ba amma zai ba mu fatawa ko ba haka ba akwai hadisin ko babu tambaya nake to bari mu karanta fatawar ta kona mu jiya qala malikun fi man sahati salatihi imam mali ya ce ga wanda ya rafkana ga sallati fa qama ba'da itimamihi al-arba'i ya tashi bayan ya cika raka hudu an gane ba bayan ya cika raka hudu ma'ana dai ya salla mai raka hudu din fa qara'a sai karatu thumma raka'a sannan ya ruku'i falamma rafa ra'asahu min ruku'ihi sai da dago kansa daga ruku'i zakara annahu qad kana atamma sai tuna ah, wannan wakari ta yake sallah ta tun da su ta cika to ya isa lil innahu yarji'u fa yajli sai ce dan nan bai ta sujuda kawai ya dawo zaune da inda yake kawai ya dawo tunda ya cika sallah ta cika abin da zai yi aikin da ba a sashi na zai ba ko saboda haka sai ya dawo zaune wala yasjudu ba sai ya ta yawa nan sujara na wannan rakoyin ba walau sajada ihdas sajadatani kaddara ma da ya taso da ruku'i sai da yace azabo shi da ya kasa ya taso ga sira ta farko kamun ya koma ta biyar Tuna, yace lam ara an yasjuda al-ukhra ni a nawa ra'ayi ban ga ya kamata ya koma ga sira ta biyu ba bai komawa an gane ba ya kace kawai ya zama ne nan niyyar tahiyya ya fara at-tahiyatu lillahi ko ba haka ba to aka rauka an gama sai mi ثم إذا qada صلاته falyasjud sajadataini wa huwa jalisun ba'da taslimi yayi sajada sajada guda biyu anan zaune amma bayan ya ce assalamu alaikum tambaya haka take ko ba haka ba haka take ko dalili ya eh? ah, ha ba wanda ka dalili ba dalili ba hujja ba dalili nas <laughs> karbakallahu yanka <laughs> ce dalili aya ko hadisi ya dalili a hujja da barata, kika an gane ba akwai hujja akwai dalili da an ce dalili aya ko hadisi ko ba haka ba hujja kuma bara ko ba haka ba ehem to dalili amma mala ya riga ya bada amsa dalili hadisin abdullahi ibn mas'ud shi a cikin hadisi na uku na biyar hadisin abdullahi ibn mas'ud ina jin kun manta na amma mun karantai a cikin bulugul marami kuma shi an na karshe cikin babu surisai ko in ce na kusa ga na karshe na ciya manzo sallallahu sallam ya zarce ba ya cika a ta zuwa ta biyar ko ba haka ba sai an ka kama tuntun shin wai tsaya shin ya aka yi haka cikin kowa na wasu wasu cikin rayuwa ta yi ko ba haka ba sai da manzo sallallahu sallam ya yi ta biyar din dukan sun gano an hukuri amma to ba ka kan kajelin magana annabi ka ba da sallafa ko ba haka ba sai kowa ya shiru jiran suka yi a sallame su yi tambaya su ce ko wahayi ya sauka annabi na sallamewa ko ba haka ba sai abdullahi bin mas'ud ya ce ya rasulullahi shin abin wani abu ya faru sai ce haba ina jin mun ƙara raka'a ko ya ce haka ne ya rasulullahi sai manzo sallallahu ya gyara zama sai ya tsira guda biyu ba da salami sai ya sallame hadisi na ingantacce da ciki sai ya ce musu bayan ya ce ai da wani abu ya faru cikin sallah da na barta muku dai yau idan ɗayanku ya yi kokwanto a cikin sallarsa to ya yi jihuwa da abin da ya kokwanto ya gina a kan ya ne. kila an fahimta ya gina a kan ya ne wanga hadisi sannan in ya gama ya tsira ba da salami shi a wanga hadisi wancan hadisin abu sa'id al-khuduri idan ɗayanku yana kokwanto a cikin sallarsa ko ba haka ba to ya yi rujuhani ko kuma ya yi ya ɗauki cewa ƙasa ya yi ko ehin ma'ar rujhani bila rujhan ne kasu in bayyana to ala kulli hali wanga hadisi in kuma koma cikin bulugul marami a hadisin sujud sahari akwai shi wannan da daidai take amma tambaya ta biyu a cikin wancan hadisi babu inda duk kake ka kace ka koma kasa ko amma wannan hujja na bada amsa ko don saboda duk wanda ko ko hadisin gana kana kawowa ko man hadasa fi amrina ma laysa min fa raddu man amila amalan laysa alaihi amrun fa raddu to ka riga ka ga wani tatika kuma ka san tatika to mi za ka yi aiki wanda in kai ka san ba hansu ai sai ka bari ko ai sai ka dawo ka kaba shi kila an fahimta ala kullu halin wannan kenan tambaya ta gaba kila ban sani ba ko an rubuto ta amma bari in tambaya muka ce ya za a duk da ba mu gama ba amma dai kamar mun gama ya za a sujudu sahawi sujudu sahawi na farko kabbarori hudu na mu kiyaye da wannan duk da dai abdusami'i al-azhari mai sharhin iziya wanda shine sharhin iziya yayi sharhin risala yayi as dani yayi sharhin iziya sannan yayi hidayatul mustafidi a'a hidayatul muta'abbid as-saliki ko sharhin akhdari yayi kuma sharhin ashmawi ko malami na faqihi sosai kware da gaske ya ce ana kabbarori guda biyar ya ce a kyakyace ce ba kai tsaye ce biyar ba don da mai da mai iziya ya zo yana faɗin ya ce sai mai iziya ya ce kabiru an gane ba shi mai iziya ya ce lissu lissujudi ko ba haka ba to can cikin shari sai yayi ya ce kabiru sai ya ƙara ya kasan in ya sa matani sai a gewaye shi sai a sake magana ko ehe sai ya ce kabiru ya ce ai lissujudi lilhuwi ba'da takabiratil ihrami ga ga Abdul Sami wanda ya bada fatawa kenan in za ka tahiya ka yi ba'diya ko qabliya sai ka kudurta za ka yi sai ka ce Allahu akbar kana zaunin ka sannan ka tahi ka ce Allahu akbar sannan ka taso Allahu akbar ka koma Allahu akbar ka da Allahu akbar nawa kenan biyat to amma dai malaman hadisi ittifakan babu jayayya hudu akai kila an fahimta wannan sukutum imamul bukhari sai da kulla babu kan hakanan na cewa kabbara nawa akai ya kawo mana hadisi imam malik wanda muka gabatar fa kabbara fa sajada thumma kabbara fa rafa'a thumma kabbara fa sajada thumma kabbara fa rafa'a thumma sallama imam bukhari ya hujja cewa kabbara hudu aka mun fahimci wannan wannan shine mahi inganci abu na biyu tahiya ana tahiya ga sujudu sahawi ko ba a yi kila an fahimta duk hadisan da an ka samu gaba ɗaya kare kakaf ingantattu babu maganar tahiya kila an fahimta babu maganar tahiya a bukhari ya kulla babi shin shi ababe na hudu a cikin kitabu sahawi babu mallam yara tashahuda fi sajadatai as-sahawi babe na wanda shi a tashi fahimta babu sujada ga sujudu sahawi to kun gane ai babu tahiya da sujudu sahawi an gane ba ba tahiya da sujudu sahawi sai yace wa sallama anasun wal hasanu falam tashahada imam al-bukhari ran da ya bude bada haka sai ce anas ibnu malik da al-hasan al-basri babban sahabi sun yi sujudu sahawi suka sallame ba su yi tahiya ba hasan al-basri tabi'i tabi'i okay ah anas ibnu malikin babban sahabi al basari babban tabi'i dukkan su suna sujudu sahari ba su tahiya sai ce wa katadatu katada ya yace la tashahhuda ba tahiya shi ma katada ba abu qatada ba qatada na abu qatada shi ashabi a kiyaye sannan sai ya gargado hadisin gada mun ka fara karantawa hadisin abu huraira na manzo na zune da ni da takaita muku abu huraira ya ruwaito shi an yi kaza an yi kaza an yi kaza da an ka gama hadisin da yake hadisin ya biyo takan Muhammadu ibn Sirina Musa Muhammadu ibn Sirina in ma kuma ka diba nan akwai shi ko ba haka ba sai an ka ce mai yana gamawa sai aka ce mai akar makallahu da ya ce fa kabbara fa sajada sun makabbara fa rafa'a sun makabbara fa sajada sun makabbara fa rafa'a sai ya shiru sai aka ce aka ramakallahu a sallama ya ce assalamu alaikum sai ce haddasa ni ibn husayn qala sallama yace a hadisin abu huraira ko ba haka ba ban ji haka ba amma a ɗayan hadisin da samu ta wajen imran ibn husaini sai da yace min sallama kila an gane sai ya gama sai salmatu ibnu alqama sai ya tambayi shi ma ɗalibi na cikin sanadi din sai ce akar maka Allah tahiya fa mun ji ka faɗi maka faɗi tahiya ba yace to cikin hadisin ne ruwatu babu tahiya babu cikin hadisin Abu Huraira kila an fahimta Ibn Hajar da ya kawo yana sharhi wanga hadisi a cikin fathul Bari yace ku saurara cewa yayi babu tahiya a hadisin Abu Huraira sai ce a hadisin Abu Huraira to mista ya babu tahiya gaba ɗai sai ce abu sai ce eh abin da yasa saboda jin cewa wasu sukan ambaci tahiya a hadisin can na Imran ibn Husaini wanda shi inji fato ibn Hajar ce wanda malam bai kawo shi ba yana nufin wani malam Bukhari tun yana sharhin yana sharhin Bukhari na yace wanda musannif bai kawo ba muslim bai kawo shi ba amma akhrajahu Abu Dawuda wa ghayruhu abu dawuda da wani abu dawuda sun da hadisin na akwai tahiya kila an fahimta sai muka diba cikin abu dawuda kuma akwai shi gairuhu husu tirmizi akwai hadisin hadisin wanda yake fi aka gargado shi aka gargado shi har zuwa ga imran bin husainin cewa mun sallah sallan yayi sahau an gane ba sai yayi sajadataini sai yayi tahiya sannan ya sallani. an fahimci hadisin ko sai aka ce to hadisin sai dai kash ya biyo kan ash'asu ibnu abdul maliki al-humrani ibnu hajarin ya ce wa hadithuhu da'ifun shi ash'asu din nan shi an matsala daban da ba shi an matsala ba da hadisin sahha kila an fahimta kuma shi dai mun ka samu hadisin tahiya kuma ciki ne ash'asu ibnu abdul maliki al-humrani a ciki kuma la yuqbalu kila an fahimta shi yasa da shi ibn hajar ma da ya kawo a cikin bulugul marami ya ishara ila dufi a wasu nusahu kila an fahimta sannan duk a cikin fatihul bari ya ishara ila kaunihi da'ifan sannan duk malaman hadisai suka to suna magana suna cewa ittifaqan hadisai biyar mun ka samu na farko mun samu hadisin abu huraira akan sujudus sahawi mun samu hadisin abu sa'il al-khudri akan sujudus sahawi sannan mun samu hadisin Abdullahi bin Mas'udin akan sujudus sahawi mun samu hadisin Abdullahi bin Muhaina akan sujudus sahawi sajidu hadisai nawa hudu dukkan su gaba ɗaya duk ɗurkudin su babu tahiya an fahimci wannan sannan mun ka zo mun ka samu hadisin Imran ibn Husaini a hanya mafi inganci ta Muhammadu bin Sirina da wasu hanyoyi ta shu'uba wanda sun ka samu ga Imran ibn Husaini babu tahiya babu wanda ya ƙara tahiya sai a hadisin Imran ibn Husaini shi ma a sha'asu ibn Abdul Malik al-Humrani wa huwa da'ifun kila an gane sai suka ce to kan haka ziyadatu tashahudi fi ahadisu sujudi sahawi munkara ban sani ba ko kun gane saboda ni saboda ka'ida hadisi idan hadisi ingantacce ya sa'a ma ashahu hadisin shi wancan ingantacce wan sahihu ya saba ma asahu to sahihu shazu mun gane ai sannan wal asahu shi an mahfuzun to idza khalafa al hadith da'if as sahiha shi ko da'ifi in ya saba sahihi to fa hadith ad da'if munkarun ko ba haka ba wal hadith sahihu al ma'ruf shine ma'rufu to saboda haka hadisin tashahudi ga attahiya akwai nakara shi yasa in sun ta hadisin Abu Huraira na wannan da cewa mun sallah san yayi tahiya sai su ce wa fihi nakaratu kawai nakara sai ka ji hadisin wurin da za kawa nakara inda yace mata shahada sai ka ja layi ga ta shahada. hadisin ingantacce na tashahada eh an nakira ko an nakara ina fata mun fahimta haka kan haka jami' fatawal muhaddithina gaba ɗaya su duk fatawan masu hadisai ko in ce jumhurul muhaddithina ko ba haka ba ba su ne ba su tahiya kila fahimci wannan to Allah mu gane abu na gaba babu nazari fi salati ila man yashghuluka anha shi in kana sallah sai wani abu ya gitta ka daga idon ka can ka dawo ana sujudu ko ba yi sujudu sa ana yi ko ba a yi shin dibe dibe cikin sallah yana ka yi sujudu ko ba a yi haddathani yahya an malik an alqama ibn abi alqama an ummihi an aishata zawjan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalat ahada abu jaham ibn hudhaifah li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khamisatan shamiyatan laha alamun hadisi ne ingantacce daga yahaya daga ma daga yahaya daga malik daga alqama ibn abi alqama thiqatun allama min at-tabaqatil khamisa tika ne babban malami na cikin dabakatu salisa an ummihi daga uwatai nan dai adda wannan sanadi ya dan samu ya dan sai da ya tafi sama sosai don ga malik tika ne ko autakun kunnasi ga alkama ibnu abi alkama tiqatun allama an ummihi maqabula ita uba maqabula ce yan dita gidan dita kila gane yawa sai hadisi dan sassafto kadan amma hadisi ingantacce na yato a cikin bukhari babu an ummihi an gane ba zau an anna aisha ta aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ita ka mu labari tace ahada abu jahamin ibn hudhaifata wani mai sayar da kayan gwanjo suna ne abu jahamin ibn hudhaifa ya ba ya ba da kyauta da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kyautar mi khamisatan wata alkibba mai layi layi shamiyatan ya kasar sham laha alamun tana da layi layi design tana da wasu alamomi alamun ba enin eh, kawatatta fa shahida fiha salata annabi sallallahu alaihi wasallam ganin sha ta kuma sai doka ya sahi ta yi sallah da ita yana sallah sallah man sararan da ya gama sallah ya dawo kala yace ruddi hadhihi khamisa ta ki Aisha an shi wannan riga da Allah ki sa aika ta ila abijan wajen Abuja aika mai Abite wa tuni da abijaniya ko ku zo ba kawo shi nan ba ku zo min da abijaniya abijaniya wadda ba ta da da dalki wadda ba mai diba ya ga shawa ku zo min da ita fa inni nazartu ila alamiya ita wannan mai kyau din dazu ina sallah na dibi zane zanen ta fislati ina cikin sallah fa kada yaftunini kadan ya jami hankali kadan ya jami hankali an gane ba kada in ta zo dama an ka ce isbatuha nafyun wa nafyuha isbatun ko in an ka sa kada ba ai nafyu ba ba ai ba in an ka sa kada an kai nafyu an yi an gane ba mhm. in an ka ce wa ma kadu ba nafi an kai ba wa ma kadu ya fa'aluna to sun yi ko ba haka ba abinda an ka ce saura kaɗan ya rage suki shi an ka ce ashe sun yi ko ba haka ba ta kadu ta mayyazu tabbatarwa ba a ce ma ta kadu ba ta kadu ta mayyazu ta yi kusa ta kwashe amma ba ta kwashe ba ko ba haka ba to in abu yi an ka kore ga kada an kore an yi shi in ba a kore ba an ka tabbatar ba a yi shi ba to nan sai mu diba mi annabi yace ga kada fa kada min isbati an kai yace ni ta yi kusa kaɗan ya rage ta fitine ni amma ni ba ta fitine ba ko ba haka ba mu gane saboda isbati an kai to kuma ashe dibe wani abu cikin sallah sannan ka dawo ga sallar ka babu kabla babu ba'ada wa man jala fikiru fi salati fala shi alaihi ko <laughs> وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم duk da cewa in kana ganin zahirin hadisi sai ka ce hadisin mursal ko bin hisham bin urwa an abihi urwa ibn zubairi ba sahabi bane tabi'i na babba talibin aisha na radiyallahu anha kawai kai tsaye ce anna rasulullahi amma in ka ji magana ka san da inda anka samu ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam bisa khamisatan wata rana ya sa riga laha alamun tana da adam da ni ɗaha a ba jahannam daga baya zai cire ta aika ma abu jahannam abi tai wa akhadha min abi jahannam an bijaniyatan lahu ya karɓo wata wadda ba ta da zane zane mai suna an bijaniya ta abi jahannam fa qala ya rasulullah shi abu jahannam sai ya tambaya ya manzo Allah wanda da kamar su haramun na asata lima dami lima ya rasulullah dami ne, kamai da kaga duk abinda annabi ya mai sa dole a tambaya faƙala sai manzo Allah ya ce inni nazartu ila alami hafiz salati ɗazu ta ɗan jami hankali ladibi zane zane nan cikin sallah shi yasa da wannan malamai suka ce daga cikin adabu ka asa duk wani abu wanda ka gittawa a masallaci a gaban alƙibla ko ba haka ba shi yasa ma komai aka dare haka ya ambata ko wajen sanya sutura ko yace ba a sa komi kaza kaza kullu ma yashghuluhu an salati ko eh duk abin da ka dauke hankalinka ba a yace gaira mushawishin ko ba a sa mai mai ɗaukar hankali kai sai yayi gangami zu yace wa kullu ma shi shigiluka an salati duk abin da ka ɗauki hankalinka da sallah ba a sa shi gama da kibla an gane ba saboda haka ka ɗauki da cewa in kana gaba ga sallah kakkasa ko ni gaba gare ka wannan shine hidacewa وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان ابا طلحه الانصاري كان يصلي في هائله تو diba hadisin sosai سندي daga imam malik daga abdullahi ibn abi bakarin mun san wani dan gidana na yi cewa mu rike shi don akwai abubuwa da yawa game da shi abdullahi ibn abi bakar ina cewa ba abubakar as-siddiq ba a kula abdullahi ibn abi bakar ibn muhammad ibn amr ibn al-hazmi al-ansari shi wanda ansari na mun san ko abubakar as-siddiq al-muhajiri na ko mhm. al-ansari al-madani al-qadi thiqatun thiqatun min al-khamisa yana cikin tabaqatul khamisa malami imam malik na kai tsaye anna aba talhata al-ansari to na an magana shi wa min daba al-khamisa an gane min daba al-khamisa Daba ta da yake dun muriki kaga ba sahabi ne ko asali ma tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ittazara don sahabbai ko sahabbai bai riski manya manya ba na karshe karshe sun ka dan jinkirin rasuwa ko to mu dibi kadiyya don ka gane abin da muka so mu ce shi abdullahi ibn abubakar ga sai ce anna abu talhat al-ansari abu talhat al-ansari mun san shi babban sahabi wannan da ya ya sadakin mata ce da musulunci ko mijin ummu sulaimin ai mun gane dai na'am abu talhat al-ansari kun san mawaraci na kana yusalli fi haidi wata rana ya sallah cikin lambunai fadara duksiyun sai wata ko wani kurciya dubsi suna cewa ya mama ko hamama kurciya ko hasbiya sai ya fere yana sallah sai ya ga kurciya ta hira cikin mai cikin lambu ne ta shiga nan ta sarki ta haita nan ta sarki ka san manomi na sai ya ga ah, yayi liyaliya to ganin shawar da binne ne sun yi liyaliya ga kurciya tana kokarin ta ta kasa inda ta ta don abin ya cinjim fada sai ka ya taraddadu yaltamisu makharajan shi tsuntsun ya rinka fada sai ka sai ka ci ya rinka ya taraddadu ya buga ne yana kai da kawo yaltamisu makharajan yana neman inda zai fita shi tsuntsun fa a'jabahu zalika sai shi Abu Talhatul Ansari wannan abun sai kayatar da shi lalle shukka ta yi kyau lalle da binne alhamdulillah bana za a samu albarkar gona ko albarkar abin nan fa ajabu zalika faja'ala yutbi'uhu basarahu sa'atan sai dauki lokaci kaka ce awa guda sai dauki lokaci don kaga awa guda ai abin ya tsawo ya dauki lokaci yana bin dubsiyu din nan da kallo yana bin tsutsun nan da kallo yana ta ganin abin da ya kai can thumma raja'a ila salati sai dawo ga sallati amma ya dauki lokaci yana dibi ko da ya dawo ga sallati fa idza huwa lam yadri kam sallah ya bace bai <laughs> san saboda ya na shi wai raka da wata yayi ya mance da ya sallami sallah ba mu saboda ya karasa ta ba dai amma da ya sallami fa kala sai ya ce lakar asabatni fi mali hada fitnatu ce lalle fitna ta samu ga dukiya ta hankali na ɗauke ga al'amarin duniya kai fa jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi an magana abdullahi ibn Abibakar, ibn muhammad ibn amrin al ibn hazmin al ansari al madani asika alladhi kana min tabaqati al khamisa ina yayi zamu yi da annabi an kai wagga shi muka ci a ranu dummi faja'a ila rasulillahi kina fahimta kenan kamar yana nuna bamu labari ko sai abu dalhatul ansari ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la an gano fa zakara lahu a saba fi haidihi min alfitna abu abu dalhat al-ansari ya kwashe labari ya ambata mu annabi sallallahu alaihi abin da ya sami na lambu ne na fitina Wakala ya rasu sai ya ya manzo Allah tunda fitina ta saman ga dukiyata fa huwa sadaqatun lillah na bashi sadaka daga Allah fa da'ahu haythu shi'ta ka sa shi inda duka kasu wannan hadisi tunda da yana da ban shana da daɗi a wani bangare ko ka yi kyauta ga duk abin da sai ma barazana raba ka ga Allah ya tabbatu ne ko ba haka ba amma hadisi dai da'ifi saboda in kidan da an ka samu tsakanin Abdullahi ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn al-Hazmi zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masafa kila an fahimta da ya ce muna Abu Talha ya bashi labari sai mu ce eh to mun ji kusa kusa amma dai lamiyar ka ba Talha kuma ha bai zamanin bai cin Abu Talha ba kaga ha akwai in kidayi har yanzu yanzu abin da muka bukata abu talha da ji. ko ba haka ba wanda do ji ɗayan biyu ko abu talha ya bashi labari shi wanda abdullahi bin abubakar an gane ba ya ji gare to ko abu talha ya bashi labari ko ko a shi ma karan kai ne sahabina ina fatan mu gane kuma dukkan su yaqa shi yasa suka ce hadisi ya rauni kwarai saboda wannan yanke dai kuma ba mu samu ma yajibiru ba kila an fahimta kuma abin ka daban shawa haka al'amari yake rahimallahu ibnu taymiya ibn taymiya ya ce duk wani hadisi da ka samu wanda ka suka sahabbai sai ka samu da isi da nunka kawai sai ka samu da isi kila an gane ya ce irin wannan sai ce abu talatul ansari wanda musuluncin musulunci ko ba haka ba inda kun tuna da ya kissa ta ta auren wa ta aure ummu sulaimin saboda aure ta shiga musuluncin ko amma da aure ta sai ji bai bukatar ta musulunci da ya kaso ko mun ji sai da sun kai sun ka fita sun ka dawo daga me daga yaki ko ba haka ba a takaice mun san dai waye Abu Talha ko alhamdulillah mu cika hadisin ga na biyu shi ma ɗan gidan jiyarta kuma duk hadisin gudana wa haddasa duk da ba haɗu suna ne banan wa haddathani an malikin an abdullah ibn abi bakr kun ji shi na ko anna rajulan min al ansari to wani na abu talha al ansari ko ba haka ba wannan shi malaman malaman malaman hadisi ka cewa duk gudata ne ko ba haka ba shi sa an ka ce idan wani ya bada hadisi ko ba haka ba an ka ce hadisi ne da ifi na an ka ce hadisi ne da ifi na an ka ce hadisi ne ba ifi na saboda ni saboda ba a ji ba san ga wanda ya rawaito ba ko sana a jima kaɗan sai muka koma samun wannan hadisi sai an ka ga wanda ya rawaito wanga hadisi ga ɗan zamanin wancan nan zamani guda sun kai ko ba haka ba sai a ce yan gidan jiya ta yana yiwa gare ya jiya ko ehem Allah sa mu fahimta saboda haka anna rajulan min al-ansari kana yusalli fi haidin lahu bil quffi wani mutum daga cikin lansaru yana sallah a cikin wani lambu nashi a wani wuri da aka ce ma kuffu. wadi in baka san kufa ba yace wadi min audiyatil madina wani rafi na daga cikin rafin madina fi zamanin samari lokacin ya itace sun yi liyaliya ya'ya sun yi sun shar wannan khaluqa dhullalat ga itacen da binnai sun cinjim sunnina nina fahiya mudawaqatun bi samariha ita ƴaƴan ita da binnai din itacen da binnan duk sun cika cinjin mutawaka an zagaye su da ya itace ta yi duhu fa nazara ilaiha sai dibi ya dibi ya itace ya dibi itacen lambun fa ajabahu ma ra'a min samariha abin da ya gani na ya itace sai sun ka bashi shawa sun maraja ila salati sai komo ga sallati fa idza huwa la yadri an gane ai to kai bambanci fa qala lakar asabani fi ma li hadha fitnatun fa jaa uthman ibn affan bambanci kenan sai ce hakika jaraba ta saman ga dukiyata ya tashi lokacin ba zamanin annabi na ba zamanin Uthman bin Affan sai zo inda Uthman bin Affan wa huwa yawma idan khalifatun ranan nan shi Uthman bin Affan shine khalifa fa zakara lahu zalika an bata mai haka yace kaji kaji kaji wa qala yace huwa sadaka lambun gaba da na sadaka saboda Allah faj'alhu ka sanya shi ya kai Uthmanu fi subulil khairi ga hanyoyin alkhairi fa ba Uthmanu ibn Affana Uthman ibn Affana ya sai da wannan lambu bi 50 alfan da dinari dubu hamsin dinari dubu hamsin kamar ka ce miliyan dubu hamsin fa sun miye zalika almalu alhamsina hawa nan dukiya an ka kama ce mata alhamsuna e eh, an ka baka sai a ce an shi daga cikin hamsuna in eh, cikin hamsuna wannan hadisi yana da rauni shi ma saboda yana da abu biyu na daidai ga yanke da'i sannan kuma shi na na ɗazu sannan kuma an samu idirabi idirabi ɗazu an ce ga manzon Allah ya tafi ana an ce ga Usman bin Affan ya tafi ɗazu ba an bata sayarwa ba yanzu an bata sayarwa in kuna son hadisin dai ku samai ku samu at-tamhidu ya bayani cikakke game da wannan amma dai hadisin yana da rauni kwarai da gaske saboda haka mu kula sosai ina jin lokaci amma dai sai dai karatun mu yana dan na ga muna fara 20 bakwai da 20 lalle bakwai da shirin muka fara eh abu tun hawa idan mu ida babin ga dai shikenan kitabu sahawi cikin wanga babu yake babul amali fi sahawi amali fi sahawi yaya akai ko mi a hukunci ko mi kasani sauran karikitan abubuwan da sun kare game da rafkanwa haddathani yahya an malikin an ibn shahab an abi salama ibn abdurrahman ibn auf عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس أنغاني با wannan hadisi ingantacce daga imam malik daga ibn shahab daga abu salmat dan abdurrahman ibn aufi daga abu huraira ya ce manzon allah ya ce inna ahadakum hakika ɗayan ku idza qama yusalli idan ya tashi yana sallah ja'ahu shaytanu shaytan yana zo masa fala basa alaihi sai shaytan ya ya mai sallah labasa an gane ba labisa bi kasar ba'i sanyawa labasa bi fatih ba'i yewa fala basa alaihi sai shi cudan ya mai sallah hatta la ya dari kam sallah har ya zan bai san miyar sallata ba fa idza wajada zalika ahadukum idan ɗayan ku ya samu haka falyasjud sajdatayni wa jalis ko ba haka ba mun san hadisin sai sallah yana zaune wannan hadisi ya kammala kuma shine karshen hadisin zamu ambata na sujudus sawi hadisan ingantattu sai mu kula hadisi na tahi wa an ma haddathani an malikin annahu balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inni la amsa aw unassa li as-sunnah wannan hadisi hakikanin gaskiya suna cikin hadisai guda hudu a cikin muwaffa imam malik wanda aka kama imam malik da su aka ce babu hadisan babu sanadin su kuma ya roto su balaga kila an fahimta na ku rike min wannan shine na daya bai da sanadi a ko ina kuma haka ya roto shi balagan annahu balagahu an gane ba sannan gaba dai kuma bai da sanadi duk cikin littafai kila an fahimta an ba imam malik labari Ya zan ƙila bai ruwaito ba ko ya manta da sanadin ko bai ruwaito ba kuma ba a samai wani wuri ba kila an fahimta kan haka a layin a ƙa'idar malaman hadisi tunda ba a san mafita ta ba kuma tsakanin imam malik da manzo sallah alaihi alal akwai mutum biyu ko ba haka ba alal akwai tabi ɗaya sannan akwai sahabi ɗaya alal aqall to kaga hadisin ya zama mu'udalun hadisin da an karasa mutum biyu ko ba haka ba mu rike wannan ya cikin hadisan da ibn al-abdul bar yace yayi bida yi bida har ya gaji bai gane ba ba ma shi dai ba duk malaman ta ta sun ce sun yi bida hadisin ko ina ba su gane ba a wata hanya sannan kuma sai aka ɗauki hadisi an ka auna shi da wasu hadisai sai ya zan sai ya saba musu shi yasa sai aka ce hadisi da'ifi na kila an fahimta mun sallah sai ya ce inni la'ansa ni ina mantuwa ina mantuwa ga wani bugu ina mantuwa au unassa ko ana mantar da ni an gane ba li a sunna dun ya zan sunna wannan da shi ne suka kawo hujja cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bai mantuwa mantuwar da ya ga sallah dun ya sunnan tana kila an gane dun ta zan sunna inni la ansa au unassa li a sunna haka ya haya bin ya haya ya roito shi haka sauran muwaddaciya suka yi inni la'ansa la'ansa ban mancewa walakin unassa sai dai ana mantar da ni a sunna kila fahimta to duka ruwayoyin gaskiya malamai gaba ɗaya muka diba hadisan ko kuma muka diba suka yi shuruhu gaba ɗaya kan da malik su magana ka waɗanga hadisai na cewa hadisai na waɗannan ba su da sanadi a fahimci wannan saboda haka hadisai na masu rauni kuma ya saba wasu hadisai na cewa mun sallah sallan ya ce inni ana basharun an sa kamatan sawun fa idza nasitu zakkiruni kuma a cikin sujudu sahwi yace haka a hadisin Abdullah bin Mas'ud ko ba haka ba kuma Bukhari da Muslim sun da hadisin hadisi na ingantacce ala kulli halin dai wannan rauni shi ma hadisi na biyu yana da rauni saboda me saboda shi ma ya rasa sanadi wa haddathani an malikin annahu balagahu an gane ba ko ya ce balagahu ba illa ta ba in mun ka bi da wasu hanyoyi mun ka samai ko ba haka ba kamar an ka bida su ba a samu hadisin nan ɗaya? to ba imam malik aka tuhuma ba ko ba haka ba ana tuhuma wane ne ya ba imam malik labari shi ba a sani ba saboda ana bukata a san shi don a jinjina shi kila an fahimta wa haddathani an malik annahu balaghahu anna rajulan sa'al al-qasim ibn muhammad labari ya kai gari wani mutum ya tambayi al-qasim ibn muhammad mun san shi fa qala yace shi bai tambayar yace inni ahimu fi salati akar maka Allah ina rudewa ahimu daga wahamuna ina ruɗewa cikin sallata fa yakthuru zalika alai abin ya rikin tali yawai ta garan fa qala al-qasim bin muhammad qasim bin muhammad yace in bi fi sallatika ci gaba da sallaka babu komi fa innahu lan yadhhaba anka hatta tansarifa wannan ruɗewa da haka kullun shi da ya sa masu wasi bai barin damun ka haka ga masalla duk kai sallah kana samun wannan saboda haka ci gaba ba komi wa anta taqulu kullun zaka rinka ta in kabbe mai shi dan bai barin ka sai kai sai ta ciya bayan ka gama sallah ma atmamtu salati kullum haka zaka ciya kullum sai kayan sallah ka kama su wasi saboda haka ka yi batun wasu wasi kila fahimta shi ma wannan hadisi za'ifi na saboda ya zo balagan sannan kuma mun ba mu da sanadi wani sanadi wanda ya ba mu shi miƙaƙƙe amma sai dai kaulin shi kaulin a wasu wurare an samu amma sanadin za'ifi na ko ba haka ba in eh, Allah samu gani Yana da nan za mu sa insha Allah sai dai a kula kar ku ce mun gama sallah kila wasu nan nuna dakun ba su ji an bace cikin wasu abubuwa na sallah ba ko yawwa su ce to an gama yanzu an kai ga suri sai an gama sallah ai sai an ce assalamu alaikum ko ba haka ba ba mu gama sallah ba ina ganin wasu masu irin littafan malam za su ba mu sallah za mu yi sallah mu komo kabbara harama za a yi magana aza hannu bisa azawa irsalu ko kabdu duk za su zo da wannan za a yi magana abinda aka karanta cikin sujuda cikin ruku'i duk za a yi waɗannan duk za su zo kawai babin ga yanzu da tsayaye babu ya bamu kitabul jumu'ati da ka wuce shi diba kitabul musafiri ko kitabul satu safari to diba abu babu bukka ne duk sun komo ga sallar shi yasa ba mu gama sallar ba har yanzu insha Allah jazakumullahu khairan wa ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ga tambayoyi na tattace su wasu ba su da alaka da karatu wasu malam musamman sai an suka masu tambaya ko ana tahiya ga sujudu sahawi to malam yana rakkaza wannan bayani sai na cire ta dan za su bata mana lokaci gashi ko muna da su da don haka wanda bai tashi ba sai ya hakuri wannan bayan addu'a da neman Allah ya kara malam lafiya da ilimi ya ce na farko ina neman ƙarin bayani game da jiyar suwar da ladan ke yi a cikin sallah batun jiyarsuwa kullum wasu wasu abubuwa ina ta son mu jinkirta su ko ha mu kai karatun ko ba haka ba amma ana ta kakkawo su da sauri kwarai da gaske ah, ina jin mun sha bayani masallacin nan tun lokacin da muna karatun safe na yi ta wannan bayani tun iziya tun risala da ke akwai karatun katun Sada muka yi can kwanakin ba ko watan har yanzu malam yi ne malam yi ne ina jin malam askari ko ko an gama askari ana cikin askari karatu na mufidin kwarai da gaske sai ka zama malami cikin asiri kwarai da gaske tun an kawo an fara karatun daga qawaidi akai qawaidi akai akhdari akai ishmawi akai iziya akai risala akai yanzu ana askari kuma karatu na tahqiqi karatu na tacewa Allah ya samu gani na cewa game da duk da dai zamu kai kan matsalar game da jerowa babu hadisan jerowa in dai babu uzuri amma ya akwai uzuri akwai hadisan jerowa uzuri shine liman wuri a ce ba ta kai kuma ko akwai rashin lafiya ko irin yanzu ana cikin sallah wata ta dauke da abin da ya kamanci wannan amma irin dai jerwa in babu wani uzuri liman ka jerwa kila an fahimci wannan in mu kai kan karatu na musamman zamu wasa a game da bayani game da wannan tambayi shi guda kusan irin wanda sun hita layi ne kuma an sha bayani akan kuma muna cikin babin sallah don haka ya hakuri sai an kai wannan yake cewa malam menene hukuncin wanda ke biyan liman sai liman yayi zaman hutu amma shi bai yi ba kuma ya riga limanta shi Sun ya riga limanta ya sai ya dawo ko ba haka ba sai ya dawo da ka riga limanta shi kaggan ka tsaye to dawo ke to ga kuma tambaya kan noma ban sani ba a yi ta ko a ketare eh, eh wani dan uwa ke da gona amma bai samun nomanta sai ya bani amma da sharaɗin sai na ba shi dubu goma shin ko ya halatta Eh, wani dan uwa ke da gona amma bai samun nomanta sai ya bani amma da sharadin sai na bashi dubu goma shin ko ya halatta ina ji mai tambayar bai zuwa katon bulugul marami ko eh lalle da yana zuwa katon bulugul marami mu yi kira'i mu yi kitabul buyu'i mu yi kira'i doka sufari doka mi da abiya da kuɗi da abiya da noma ina jin haka ko karatun lada ya da takarari bai maimaituwa to wannan ma idan liman bai karanta addu'ar buɗe sallah bai karanta ta ba shin ko yana halatta ma mu su yi addu'ar ta buɗe sallah eh suna iya yi gajeru in sun samu dama amma da ya fara karatun fatiha aka akai ko yawwa da ya fara karatun fatiha aka akai to ban san lokacin zakayin ta in shi bai ko shi abin tambaya wannan shi addu'a yake nema ga malam suna fuskantar jarabawa yan uwa musulmi Allah shi bashi nasarar jarabawa kuma Allah shi ba dukkan musulmi wannan yace shin ko akwai malaman da suka ce da ragi da ƙari cikin sallah duk za a yi ƙabliya da kuma waɗanda suka ce duka za a yi masu ba'adiyya to idan haka ne menene mafita lalle kware da gaske akwai sun kace duk qabliya yi imamu shafi haka yace akwai wanda yace aka yi ko misame ka imam abu hanifa haka yace akwai wanda yace kayan kai kari kai ba'diya in kai rage kai qabliya shine imam malik ko ba haka ba akwai wanda ya ce waɗannan hadisai da sun ka zo a tsaya nan komi kai babu komi in ba waɗancan hadisan ba kila an gane imamu ahmad imamu nau'i ɗan dan shafi'iya na duk da malami ne ya ce a yi ƙabli zungur sai ya ce wa ƙaunar malikin asahu kila an fahimta saboda cikin hadisan akwai ba'adi akwai ƙabli ko ba haka ba sannan ya ce abu hanifa da ce ba'adi ya zalla za ya ce shi ma wa ƙaunar imam malik imam malikin asahu da ba'adi ya ɗaya ta hidin kanta to kuma akwai ƙabli akwai ba'adi ko ba haka ba saboda haka akwai ƙabli akwai ba'adi ga sallah kuma in yana bukata ma sai na mai ban da dokan na ya diba sharhin muslim na imamun nawawi akwai bayani zobe sai ya karatu har ya gaji aiki ya samu ya ce assalamu alaikum Allah gafarta malam miye hukuncin wanda ya zauna ga nafila raka'a daya ya sallame sai ya tuna mi zai yi nan sai ya tashi ya ciko wata sallah da ya ciko wata sallah ne ya zanna ya tahiya kuma sai ya badiya ya cika wata raka'a ko eh, na'am wannan yace don Allah ina son a min bayani ko akwai bambanci tsakanin sujudu sahawi da wadda ba da wadda ba tarafkanwa ba misali wadda mutun yi ragi ko ƙari ba da gangan ba Allah ya ƙara mal lafiya amin sujudu sahawi dauke yayi in ok ai inda da da kamance cikin sallah yi ragi ko kai kari shikenan sahau kenan ragi ko kari wani abu ya shiga cikin sallah ka wanda babu shi ko wani abu na cikin sallah ya fita shi ya sahau ila fahimta wannan ce yayi assalamu alaikum malam wanda yayi fatiha a wurin tahiya akwai sujuda ko kuma ya tahiya yana tsaye shi ma ko akwai sujuda ko ina jin duk karatu amsoyi sun tafi sun gabata ko ba haka ba eh duk sun gabata ina jin ya koma sauraren kasuka ko karatun mu na kwanaki dan can wancan sati da wanga sati zai je haka nan ko ba haka ba wannan ma na karshe addu'a yake nema shi bai ce jaraba ba wani ya ce shi ko jaraba Allah shi ba su nasara Allah ya sama gama sai ka musu in game da wannan na'abun na ko tuka yi bayani ah, da game da tambayoyin da aka yi tayi na dabaka dabaka ko ba haka ba muna cewa dabakatul khamisa dabakatul sadisa dabakatul kaza ko ba haka ba shekaran jiya ko ko wancan satin na ce zan zo da wasu yan daidai wurin da malam ibnu hajar yayi bayanin ɗabaka din za a zo a yi dan photocopy sai daga baya duk wanda ya samu hali sai dan yi alaba shi kila zuwa next week ba karatu za mu mai sai ba na musamman amma mun ka taba karatu mu yanzu ya rage sora minti goma ko sha biyar sai malamin ishara mu dan dakata nan sai mu karanta ta duka peji ina jin peji kusan ɗaya ne ko peji biyu in Allah so ga ta cikin takaribut tahdibina kowa ya san takaribut tahdibi shine wannan wanda malam ya tace ruwatu wanda sun ka fito a cikin kutubu sitta ma dama ka fito cikin bukhari ko muslimu ko abu da ko tirmizi ko nasai ko ibnu majah sunan ka fito a ciki to zai ambace ka da daraja zai baka darajar yan gidan a ko b ko c ko d ko e ko f kila gani gane to duk sunayen basuwa a ciki to daga ciki sai bayanin dabaqat kullum muna cewa dabaqatu kaza dabaqatu kaza sai wani ya tambaya to insha Allah gashi an dan yi photocopy adadi kawai guda biyu na ko uku to waɗanda adda hali sai su dan bugo don jama'a su samu mai yiwa in sai zan ga hannun mutane duka zuwa satin da attafe sai mu dan karanta su insha Allah ta'ala wanda kaso sai an sa ga malam ku